sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan ayyuka na hukumar ICPC Akim Lawal ne ya bayyana cewar hukumar ICPC tana binciken zargin almundahana daga wasu ɓangarorin hukumomin gwamnati wajen rabon tallafi. Sauran sun hada da zargin rashawa wajen siyo kayan tallafin COVID-19. kudaden zirga-zirga da kuma kudaden da aka kashe wajen wayar da kawunan jama'a a game da cutar. A nan Halima Baba Ahmad wacce ita ce shugabar wata kungiya da ke haɗin gwiwa da hukumar ICPC wajen yin binciken ta yi ƙarin haske a lamarin. Ana binciken yadda za a kashe kuɗin da yadda ake kashewa da yadda za a ci gaba da kashewa da kuma bincike akan abubuwan da aka bada na gudumawa a cikin wa'innan kuɗaɗen. don kuma duk wani aikin da za a fara yi daga nan ne za a gano daga ina kuma za a ci gaba da yi don komai ake nema a yi binciken shi dole sai an gano yadda abin yake sannan a san matakin da za a ɗauka a kai Allah ya yarda saboda haka ina kira ga al'umma don na san gaskiya akwai ƙorafai da yawa akan wannan kudaden da aka ba da wannan covid-19 management gaskiya akwai korafe da yawa a wajen al'umma da wajen shugabanni a adilai to ina ba su tabbatin cewa ICPC a tsaye take akan kafanta ba ta bacci kuma ba ta rufe ido to duk abin da ake in Allah suwa da ina kira ga al'umman Najeriya duka gaba daya da su kansu waɗanda suka ba da kuɗin nan suka ji ana koke-koken nan in Allah suwa da duk wani madakalan da ke ciki ICPC ta yunkura da izinin Allah sai an gano komai kuma ba aiki ne na son zuciya ba to sai dai kwararre a harkar zamantakewan dan adam Muhammad Isa Usman ya yi nazari akan wannan mataki da hukumar ICPC ta ɗauka yana mai cewa. Inda a tun farkon gwamnatin nan lokacin da suka zo ake waƙar yaƙi da cin hanci da rashawar an tsaya an yaƙi cin hanci da rashawar to ko da a ce a gaba an tsinci kai a hali na annoba ba na ganin cewa har yanayi zai kai a iya hasashen cewa za a yi ta'annuti da dukiyar jama'a ko kuma a yi zargin sata ko kuma wani abu da ya yi kama da haka to amma duk abin da ya kawo batun kitso da kwarkwata kamar da na faɗa tun baya wato batu ne na cewa tun farko ana ganin ba a yi wa yaƙi da cin hanci rashawar wato fandisho tun farko ba abin da ya kamata mu duba a nan a matsayin 'yan ƙasa shine wato mun kai wani matsayi da ya kamata yanzu mu zauna mai karatun ta nutsu mu daina yaudarar kanmu mu daina gaya wa kanmu karya najeriya ta shiga wani hali na halin ha'ula'i a fuskoki daban-daban idan har shugaba muhammadu buhari da farko ana ganin yana da aniyar gyara ƙasar nan to yanzu fa bayanai ko kuma alamu suna nuna cewa akwai gajiyawa matuka a matsayin tafiyar da ake a yanzu abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike zai yi a yanayin annobar coronavirus da ke hana yawan mu'amala a tsakanin al'ummar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.